Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. bayan samun labarin matar da mijinta ya harbe ta a hannu da bindiga a dalilin ya dawo gida ba tare da ta kammala girki ba a jihar edo shirin ciwon ya mace ya karkata ga abubuwan da ke haifar da irin wannan matsala ta cin zarafi a zamantakewar aure matakan da suka dace al'umma da dangi su ɗauka da kuma tanadin shari'a don magance irin waɗannan matsaloli Domin tattauna wannan maudu'i a makon da ya gabata mun karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar cibiyar National Center for Juvenile Delinquency Awareness. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da barista Amina Umar take cewa. abin da ya rage mana shine jihohi su zo su ɗauki wannan doka su abin da muke cewa domestication ɗinta wato misali su ɗauko ta daga federal law wato doka da take ta tarayyar najeriya su zo su mayar da ita doka 'yar ƙasa su mayar da ita ta zama dokar jihohinsu ta inda za ta dace da addininsu da al'adarsu to kin ga anan mun shigo da wani abu da muke son mutane su kalla shine addini da al'ada idan muka duba mafi girman addinan da muke da su a tarayyar najeriya su ne addinin kiristanci da addinin musulunci ko shakka babu duk da ni ba malama ba ce kuma ni ba masaniyar addinin kirista ba ce amma daga ɗan ƙaramin sanin da nake da shi na tabbatar da cewa duk addinan nan sun hana cin zarafi sun hana musgunawa sun hana katake haƙƙin abokin zaman ka wannan ko shakka babu duka addinan nan sun yi shi yasa ita ma dokan nan ta bablo kusan mafi yawan jihohi a najeriya fiye da jihohi goma sha takwas sun ɗauko ta sun ɗabbaƙa ta a ƙasashensu ko in ce a jihohinsu ta zama 'yar ƙasa a yau za mu tashi da bayanan Hajiya Halima bayan da na yi mata tambaya a game da irin rawar da al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata. A gaskiya muna da babban aiki don bayan da za a ce mu masu NGOs da ku media mu yi kokari min fafutuka wajen a tabbatar da dokan hana cin zarafin mata musamman ma a gidan miji zarafin mata ana ci ta ko ta ina mu ya mu mata ma muna cin zarafin yan uwanmu amma maganar da ake yanzu tunda maganar gidan miji ne mu mata da muke gidaje muke da aminai mu ya kamata mu sa ido don saboda mu idan muka gama aiki ngo da sauran al'umma da suke da san cewa a ga an kawo wani abu wanda yake da amfani a al'umma in mu al'umma ba mu ba da namu guduma ba abin da ya zama da wahala aini-aini musamman ma kamar makwabtaka makwabtaka ana yin shi dama a haɗa kai ne a san me ke faruwa saboda ai maganin abin da ke damun al'umma musamman a wannan anguwa saboda wani lokaci ana samun wani abu yara suna da social lining manya ma suna da nasu inda suke lining din wato kina nufin yadda mutum yake koyan mu'amala da mutane ko wata ɗabi'a. da wani lokaci idan namiji lokaci maza ma har alfahari suke da yadda matansu suke ba su wahala a gidansu sai ki gode namijin ma ya dauka sai a samu kuma abin ya ci gaba amma in har al'umma muka ba da namu gudumawa abu na faruwa ana ganin canji tsakanin kawaye ko makwabta da makwabta musamman mata mu tsakanin mu in har mace kana mu'amala da ita kawarka ce ka ne dole ba za ka rasa yan uwanta da ka sani ba kana ga wani abu ya faru gudumawa da zamu shi ne mu nemi yan uwan mu fara sanar musu dan sau da yawa abin da suke maza suke yi da su hana matan ne mu'amala da aminanta da suka ga suna shiri to mata mana ganin wani abu ya faru ya kamata mu taimaki rayuwar nan bairu Allah domin mu kubutar da ita a cikin wani tasko na zillimi da sauran wasu abubuwa domin a ɗauki matakin ya fi abadi sai wani matsalan ya faru tukunna sannan a ce za a ɗauki mataki. barista na dawo gare ki kina cikin bayani game da vablo me wannan doka ta kunsa da zai taimaka wajen yakar wannan matsala ta cin zarafi waɗannan dokoki da aka ɗabbaka su suka zama 'yan ƙasa sun ƙara zuwa ne domin su tabbatar da cewa duk wani zarafi da aka ci na ma'aurata ko mace ta ci namiji ko miji ya ci na mata wa'annan dokokin an tanadi horo da hukunci da diya da za su warkar da matsalolin da muke faruwa da su kuma kotuna a shirye suke idan irin waɗannan shari'u ko rigingimu suka je gabansu su amfani da irin wannan dokokin ko dai constitution ga jihar da bata riga ta ɗabbaka shi wannan bablo ɗin ba ko shi kanshi bablo ɗin a jihar da aka ɗabbaka shi ko kuma dokokin tafi da laifuffuka da muke da su ma'ana irin su penal court da criminal court su ma duk sun tanadi irin waɗannan abubuwan kamar misali penal court wanda muke amfani da shi a arewacin najeriya ya tanadar tabbatar da cewa ba halatta ba kuma bai cancanta wani ya zo ko ta wace irin fuska ya ci zarafinka ko ya ji maka ciwo ko ya haifar maka da damuwa ko ya haifar maka da cin mutunci duka dokoki sun tanade su kuma kotuna suna ɗabbaka su suna tafiya da su. To Hajiya Halima ko za ki mana ƙarin haske game da yadda namiji yake mallake mace ya kuma ci zarafinta? Matsalan da ake samu idan har ya kai matsayin namiji ya raba mata da 'yan uwanta ya mallake ta ya kuma mai da ita baiwa so da yawa da ki samu matan nan saboda mallakar nan da mijinta ya mata ba ma 'yan uwanta kaɗai ba har ma al'umma da makwabta to su da yawa irin wannan abin da ake samu da ake samu 'yan uwan matan nan ba sa yawan kusantan matan nan ita ma ba ta yawan zuwa wajen su. saboda idan wannan abin na faruwa sai ki ga. abin ya wuce da ake zato so da yawa ma da samu mazan da suka so irin wannan rayuwar su dama watakila halinsu daban ne ba wani lokaci ba wai kawai wani abu ne kan faru a hakan ya faru ba mu mata na san muna da wani halinmu. dama kuma dan adam duka ajizi ne ta da yake bai cika goma ba so da yawa akan samu cewa wata matan ita ce takan ɗan ja matsala makanta matsalan babba shine ta aibanta yan uwanta a wajen mijinta to sau da yawa namiji wasu maza sai kiga sun yi amfani da wannan din sun kara bara ta mace da yan uwanta in an yi wannan kuma shine sai kiga sauran wasu abubuwan ya fito ba da wani abu saboda me yasa yan uwanta nan da ya kamata ko da yaushe suna tare da ita ko kuma suna wani ma'amala a san halin da take ciki ta riga da ta ɓata tsakanin yan uwanta da mai gidanta akan samu wannan matsala sannan kuma abu na gaba yan uwa ya kamata su fahimci wani abu yanzu kamar ni a gidanmu na tashi na ga ɗabi'an da mu suke yi idan mace aka yi aurenta su da kansu bayan watanni iyaye da kansu za su je su ga yarinyar na a gidan mijinta idan har akwai matsala daga wannan lokacin ma za su fara karanta sai su fara mata addu'a in suka fahimci wannan idan mace tana zaune a gidan mijinta hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu ne ko akwai wani matsala a wannan zuwan da aka yi na farkon nan wallahi za a fahimta kuma alhamdulillahi har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi auren 'ya'yanmu because idan mata ɓoye mu mun riga da mun sani amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba ba da wani abu ba saboda kar ma a nuna mata an sani din ta ji daɗin an sani din ta fara wasu ɗabi'u marasa kyau Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace ta wannan makon. amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za a ji matakan da za a iya ɗauka wajen tabbatar da an samo wa waɗanda aka ci zarafinsu a zamantakewar aure haƙƙinsu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da bakin namu barista Amina Umar da Hajiya Halima Baba Ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.